This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da sahaba imam aliyu muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya muna da rahoto kan wata biyu ta sanin makamar aiki da hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar birtaniya ta shirya wa akawunan majalisun jihohin tarayyar najeriya sai kuma waɗansu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Faransa tana gudanar da bincike kan zargin sojojinta sun yi lalata da yara a jamhuriyar Afirka ta tsakiya yayin suna aikin kiyaye zaman lafiya a ƙasar a bara. jiya laraba ma'aikatar tsaron ƙasar ta ba da sanarwar cewa hukumar kare haƙƙin biladama ta majalisar ɗinkin duniya karshen watan yuli na shekarar bara ta sanar da gwamnatin ƙasar cewa yara sun yi zargin sojojinta sun yi lalata da su wata ƙungiyar rajin fafutukar yaƙi da cutar ƙanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin faransa sha shida da yin lalata da yara goma maza 'yan shekaru takwas zuwa goma sha biyar ana zargin sojojin da aikata laifin ne a wani sansanin 'yan gudun hijira kusa da tashar saukar jiragen sama da ke babban birnin ƙasar bange tsakanin watan disamba na shekara ta 2013 zuwa watan yuni na shekarar bara jamhuriyar afirka ta tsakiya dai tana fuskantar rikici na sabanin aƙida tun a shekara ta 2012 lokacin da 'yan tawaye musulmi waɗanda suka jima suna fafata da gwamnatin ƙasar suka kifar da masu mulki a lokacin fiye da mutane dubu ɗaya ne jiya laraba suka yi maci kan titunan birnin baltimore da ke jihar maryland a nan amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sanda na birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani masu maci suna neman ganin an yi wa dukkan amurkawa adalci gungun mutanen sun yi maci daga babbar tashar jiragen kasa zuwa shalkwatan mulki na birnin sannan suka sake komawa inda suka faro zanga-zangar 'yan sanda suka ce suna fatar dokacin jama'a su mutunta dokar hana fita da aka kafa an gudanar da wasu macin a biranen washington da boston da new york inda 'yan sanda suka kama waɗansu daga cikinsu kan zargin sun yi ƙoƙarin su hana zirga-zirgar masu sufuri gwamnan jihar maryland larry hogan ya ayyana baltimore a zaman birnin da aka maido da doka da oda a wunin jiya laraba bayan boren da ya biyo bayan jana'iza wani matashi bakar fata wanda ya mutu yayin da yake hannun 'yan sanda a birnin ranar litinin masu zanga-zanga sun kona shaguna masu yawa da motoci kuma suka wawushe wata babbar kasuwar zamani al'amarin ya biyo bayan jana'izar fred gray matashi bakar fata dan shekaru 25 da haihuwa wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a nepal majalisar ɗinkin duniya ta ce ta fara rarraba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgizar ƙasa da ta ratsa ƙasar ranar asabar ta samu asali inda har yanzu adadin waɗanda bala'in ya ritsa da suke ƙara haurawa ƙoƙarin da hukumar cimaka ta majalisar ɗinkin duniya take yi ga kewayin wuri da ake kira gurha ya zo ne a daidai lokacin da jami'an kasar suke alkawarin cewa jama'a za su ga canji kan yadda gwamnati za ta yi aikin samar da taimakon abinci da ruwa da kuma matsuguni a jiya laraban a halin da ake ci kuma masu aikin ceto suna ci gaba da tono wato daga baraguzan gine-gine da girgizar kasar mai karfin awa bakwai da digo takwas ta rurusa a daren talata wata tawagar masu aikin ceto daga faransa sun zaƙulo wani mutum da ransa daga baraguzan gidansa da ya rushe a kathmandu babban birnin kasar yana kuma binne tun ranar asabar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Japan Shinzo Abe jiya Laraba ya bayyana matuƙar nadama kan rawar da Japan ta taka lokacin Yaƙin Duniya na Biyu, a kuma daidai lokacin da ƙasarsa take ayyana kanta a zaman wata ƙusa a harkokin tsaro a duniya, ganin bunƙasa da ƙasar China take yi a yankin Asiya. Mr. Abe ya zama Firaministan Japan na farko da aka bai wa dama irin ta musamman na jawabi ga zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka da yake magana cikin harshen Turancin Ingilishi. Mr. Abe ya ce tilas ne hukumomin ƙasar da suke Tokyo kada su yi biris da wahalhalu da matsalolin da take-taken Japan suka janyo kan mutum wato mutan Asiya a zamanin yakin duniya na biyu. Saura Kiris ya nemi gafara ta kashin kai. Maimakon haka ya nanata furucin da tsofaffin shugabannin Japan da suka gabata suka sha kafin ya gabatar da jawabin a gaban majalisun dokokin Amurka. sai da mr abe ya kai ziyara a zauren adana kayan tarihin yakin duniya na biyu a yakin da aka yi kiyasin amurkawa 400 suka mutu labaran duniya kenan kuka saurara. aka kammala taron bita na wuni biyu kan dabarun aikin majalisar dokoki domin zaburar da kawunan majalisun dokoki na jihohin najeriya kana daga bisani su kuma ilmantar da sabbin 'yan majalisu da za aka zaba wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya halarci zauren taron da hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar burtaniya dpid ta shirya ga kuma rahoton da ya hada mana Reshen hukumar ta DFID mai kula da lamuran bunƙasa ayyukan 'yan majalisar dokoki da ake kira sabi ne ya aiwatar da bitar. An hallara akawunan majalisun dokoki da daraktocinsu domin halartar taron a shiyoyi daban-daban na Najeriya. Mala Alimaji da ke zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka kula da taron ya bayyana makasudin shirya bitar. Su ma'aikatan akawunan na majalisa da mataimakansu yawancin sun yi shekara goma sha biyar ashirin suna aikin nan. saboda kaga su suka san madafa da makama aiki tunda ita harkar aikin majalisa ba a yin sa a ainihin jami'a ko kuma wata makaranta a'a a nan da inda aka saba tana ake yi a faɗi a tashi a faɗi a tashi har a iya wannan shiya ta ɓangaren kano ta kunshi jihohi guda tara ne adamawa yobe gombe bauchi taraba katsina sokoto da kuma jigawa a yan bitar dai masana sun taɓo al'amura daban-daban da suka shafi ayyukan 'yan majalisar honorable lawar burji na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala akwai wadda take magana a kan tantance wato karfin iko na matakai guda uku na gwamnati da bangaren majalisa bangaren zartawa da kuma bangaren shari'a to da kuma yadda dan majalisa zai ma san menene aikinsa a matsayinsa na dan majalisa da kuma yadda zai aiwatar da aikin ya zai mu'amala da sauran waɗanda suka zaɓe shi mu muna koyawa wanda za su je su koya 'yan majalisa ne saboda haka abin da su yanzu manyan ma'aikatan majalisa suka koya to za su je su tara sababbin 'yan majalisa su da aka zaɓa kowanne ya koma majalisarsa ya tara 'yan majalisa sababbi ya koya musu abubuwan da suka koya a nan mista Benson Francis a kawo majalisar dokoki ta jihar Adamawa ya ce bita irin wannan na taimaka musu wajen tunkarar kalubalen hulɗa da sabbin 'yan majalisar dokoki. Damamu shine wa'ansu ba su karatu sun je da nisa ba. Don ko me ka gane wani ba zai gane ba. Ba zai gane me an zabi shi ya zo ya a majalisa ba. Sai dole ka kawo shi ana wasu kwasa kwasa ana gaya mishi me ya kamata yi a matsayinsa na dan majalisa. in ya gane kaga aikinsa zai zo masa a sauke don haka ko da wanda ya digiri da wanda bai ba dole ne a rinka gaya masa abin da ya kamata ya yi duk da tarukan ba da horo da ilmantar da 'yan majalisa game da nauyin da ya rataya a wuyansu ana zargin su da nuna rashin kwarewa wajen gudanar da ayyukansu a lokuta daban-daban to amma barista bello muhammad goranyo da ke zama mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar sokoto ya ce akwai kasashe irin amerika da ingila suka shekara fiye da ɗari suna yin wannan aiki na ainihin majalisa wanda yake har yanzu su kansu har yanzu bita suke yi na kara wa juna sani banda shi ka dubi irin yadda aka samu canji a najeriya musamman a arewacin najeriya idan ka duba akwai majalisun jihohi wayanda mutum biyu ne kawai suka dawo a gaskiya fi sabilillahi irin wannan yana da ɗan tikas ga aikin gudanar da majalisa barista bello mai goron yake nan mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar sokoto mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria da madalla fa mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja ja da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga ba ta shin ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa Dubu, babban kantikin Duk dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris ga basada america akwai ambasada a rasha akwai ambassador italiya ga ambassador mexico akwai ambassador holland akwai ambassador german ga ambassador a aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura in hanyar to madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga juma'a ali da shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yawa yara allurar rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna ga nasiru yakubu birnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Ganin cewa an samu gagarumar nasara wajen yaƙi da cutar shan inna a Najeriya. a jihar Kaduna an ci gaba da aiwatar da allurar rigakafin ne ga kananan yara a kananan hukumomin Zaria da Sabon Gari bisa bincike da ya nuna cewa an sami kwayar cutar polio a kwatami a waɗannan kananan hukumomi kamar yadda Malam Hamza Ibrahim Ikara jami'in yaɗa labarai na hukumar lafiya matakin farko na jihar Kaduna ya shaida mani. Alhamdulillah kamar aikin rigakafin kawar da cutar shi ina ya riga ya nisa an samu gagarin manasara ba ma'anan na wato jihar kaduna ba har ma za mu ce ga kasa baki daya domin a yanzu kwashe akalla wata tara a najeriya wani ke ba taba samu ba babu wani yaro kwara daya da aka samu sakamakon ya kama da wannan cuta muku a nan jihar kaduna tun watan na goma sha daya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu har magana nan da ke da kai yanzu babu wani yaro da ya kamu da wannan cuta ko muna fata allah su da mai sallama da wannan cuta gina har abada kamar yadda ka sani aikin rigakafi ana na ana ci gaba da shi sai mun tabbatar da cewa babu sauran burbushin wannan cuta a doron duniya baki daya ko da garan jihar kaduna da kuma najeriya gaba daya wannan dalili ya sa yanzu haka a ƙananan hukumomin karamar hukumar sabon gari da karamar hukumar zare da kenan jihar kaduna muna gudanar da rigakafi na musamman wato rigakafin kawar da cutar shi inna wanda ke na allura na shi haɗa da na rigakafin ɗiga da aka saba yi a koda shi domin me wannan ya faru ne ba don komai saboda aikin samu sakamakon bullar cutar amma fa ba a dan adam ba kamar yadda na faɗa babu wani yaro da ya kama ko ba wani mutum da ya kama a'a a cikin kwatami da aka samu kamar wanda aka muka samu rahoto an an gwada wani kwatami da ke kamata kamar da ake cewa kamata riba da ke tsakanin zare da sabon gari wannan shine ke nuna alamta cewa har yanzu akwai farfashin ita wannan cutar da take zagayawa a cikin iska amma fa ba ta kama wani dan adam bane wannan ne sa yake muke muke kara gudanar da wannan rigakafi don mu tabbatar cewa wannan cuta ta rabu daga al'umma mu baki daya wanda ko da za ta kama wani ma wato ba za ta mishi illa ba ba za ta san mishi wani illa ba wannan da zai sa miki wannan da aka fike na wannan aka fara shi jiya da ashir da bakwai litinin har zuwa da juma idan Allah yi mu. to ƙananan hukumomin zariya ne da sabon gari kawai aka samu ɓullan wannan cuta a kwatami ko kuwa akwai wasu ƙananan hukumomin da ake shirin a je a duba sannan kuma a san matakan da za a ɗauka. a yanzu kam ga nan wannan kwatami na kamaci kaɗai aka samu wannan shi yasa muka fara ƙarfi nauyin wanda ake daga kabi a ƙananan hukumomin hukumar Zaria ta saba gari. To har yanzu kamar aikin rigakafi da muka saba ne da kullum an riga ana gudanar da shi wanda aka tun ranar eh, Asabar biyar har zuwa kusan ashirin da eh, talatin ga wata ana gudawa dukkanin ƙananan hukumi ashirin da uku da suke ɗaukacin wannan jihar tamu ta Kaduna. Daga dutse babban birnin jihar Jigawa kuwa Halimatu Abdullahi ta yi mana nazari ne game da binciken da aka yi na irin cututtukan da ke hallaka ƙananan yara. Wani rahoton da hukumar kula da lafiyar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na shekara 2012 na nuni da cewar ƙasar Najeriya ita ce ƙasar da ke sahun gaba a fannin matsalar kamuwa da cututtuka akan ƙananan yara tare da mutuwarsu waɗanda ba su wuce shekaru biyar da haihuwa ba to ko waɗanne irin cututtuka ne ke saurin halakar da yaran tambayar da na yi kenan ga dr umar alsu wato ƙwararren likita na sashen kula da yara a asibitin ƙwararru na rashid shakoni da ke birnin dutse a jihar jigawa waɗannan cututtuka dai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ake ɗaukan su daga yaro zuwa yaro wanda kuma waɗanda ake kira common cabal diseases akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba kamar waɗanda muka fi gani a nan jihar jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro ko kuma cututtuka kamar da suka shafi bangaren tari kamar na pneumonia kenan mai da gudawa ruwan yin jikin yaro yakan kare har sai mun kwantar da shi ana ta su karin ruwa karin ruwa sannan kuma akwai cuta da ta shafi kamar irin wannan tarin shika rashin ba wa yara daga kafa ba wannan shi ma jifa jifa su kan zai ka samu sarki hakora kamar abin da ya shafi bangaren tetanus shi ma za ki yakan shafi alamukan kwantar da su suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kiran tamowa tari na asma shi ma muna gani cututtukan da ba a iya dauka kamar irin masu cutar ciwon kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya wasu yaran akan haife su da shi wani abu ake kira congenital heart uh, disease yanzu waɗannan cututtuka da ka lissafa na irin matakai yanzu kuke bi ko kuma hanyoyi na yin rigakafi ba da kariya ga su ƙananan yara daga irin waɗannan cututtuka cututtuka kamar yadda na yi bayani cututtuka daban-daban yanzu kamar abin da ya shafi ɓangaren zazzabin cizon sauro na malaria akan bai iyaye shawara a yau na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli kamar kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko wasu yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikin su ta yi karanci akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba sannan abin da ya shafi kamar bangaren haka amai da gudawa akan bai iyaye shawara kan ayi amfani da tsaftataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara bashi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti da zarar an haifi yaro a kashi asibiti saboda rigakafi rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da shafi tarin fuka kenan na wajen sarki hakora da su tarin ga shi ma akwai rigakafi da ake yi kuma cutar nan ta shan ina ita akwai rigakafi da ake ko da yanzu mun jima ba mu ga wannan cuta ta shan ina ba kuma bewa yaro na wata shida na farko nonon uwa ya sha yaro nono shi kare zalla da ya kai wata da kuma sa nan abinci ba da shawarwari to rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya waiwaye aka ce adon tafiya in ji masu iya magana idan za a iya tunawa a tarurrukan da gidan rediyon muryar amurka ke gudanarwa game da kiwon lafiya mai martaba sarkin das alhaji usman bilyamin usman ya ba mu gagarumin gudunmawa wajen isar da sako zuwa ga iyayen yara dangane da mahimmancin rigakafi ga mata da ƙananan yara gama abinda mai martaba sarki ke cewa game da gidan rediyon murya Amurka. Abin farin ciki a gare ni shine na tabbatar da aiki da na samu kaina a ciki yau shekara hudu na wayar da kan al'umma ba kawai a jihar Bauchi ba Najeriya baki ɗaya dangane da kiwon lafiya na ga ci gaba kwarai a wannan yanki na local government nawa nan wannan masarauta inda na fito domin mata kun bani mamaki na tabbatar da cewa Ah, yawancin ku kuna zuwa asibiti domin yin awu domin zuwa yin rigakafi da kuma kuna ba da haɗin kai ga jami'an asibiti domin ku inganta kiwon lafiyan kanku da 'ya'yanku ah, wannan abu ne mai mahimmanci ah, da yawa abin da muke fama da shi a arewacin najeriya yanzu shine matayenmu ba sa zuwa asibiti musamman masu juna biyu ba sa zuwa awo da 'yan gwaje-gwaje da ake ah, sannan kuma haka waɗanda suka haihu su ma ba sa zuwa domin yin rigakafi ma yara na cututtuka daban-daban amma alhamdulillah irin wannan taro da voa ta shirya ah, na wayar da kan mata yana da mahimmanci ah, idan kun koma gida ku shaida wa 'yan uwanku ku gaya musu mahimmancin zuwa asibiti da zuwa haihuwa a asibiti ba wai kawai ka zo ka yi awon ba amma ki dawo ki haihu a asibiti a hannun waɗanda suka sani jami'ai na kiwon lafiya saboda inda wani da matsala suna nan eh, tuni za su ba da guduma ah, ta wani ɓangare kuma duka bayanai da kuke na batun zazzabi da abubuwa da ke sa mace ta rasa ranta lokacin haihuwa wanda kun fi faɗa dangane da maganan eh, zubar da jini wajen haihuwa ko kuma rashin jini ah, abubuwa da asibiti suke ba ku shawari shi za ku tsaya a kai abinci masu inganci da za ku ci masu ƙara jini saboda haka waɗanda suka shirya wannan taro na wayar da kan mata masu juna biyu da masu shayarwa A voice of america muna godiya kwarai da kuma zaben wannan masarauta masarauta nawa domin a gudanar da wannan taro kuma mata allah ya sa duka abin da muka ji allah ya amfani mu baki ɗaya mun yi godiya allah shi tabbatar da alheri To abin da ya sauwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. asibitoci mafi kusa na da alluran yara daga sunana zuwaira abdulsalam juda sunana zainab ibrahim kanya sunana Muhammad Musa Muhammad Inya. Wayyo Allah na, wayyo Allah na, yau ina ganin sauyin rayuwa. ‘Yar uwa, me yake daminki? Mijina ne ya guje ni saboda na da yake yi. Me ya yi zafi haka? Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne. Da zarar an yi miki aiki, za ki warke. Don haka, kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari haba mai gida ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a da yaushe ya kamata iyaye su dana yi wa 'ya'yansu auren wuri har sai sun girma sannan ku sani fa yankan gishiri na jefa 'ya'ya mata cikin wannan garari don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku haka yake to sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Salamu alaikum. Ni ne Umar mai harawa ganga. Ra'ayina shi ne a kan matanin da aka kwato ga ɗan boko haramun a dajin nan na Sambisa. Hakika mun san mu sojojin Najeriya zarata ne masu kokari ne wanda yake tun farko da an ba su makamai da wannan matan ba za su kawo kamar yanzu ba ba a kwato su ba sai yanzu da gwamnatin za ta je ta yi kusan shi shine za su ba su makamai na kwato wannan wannan ba wai ta yi ne don abin gaba ta yi ne don dai da zamanto a ce ta yi kokari kuma mu ba za mu ce ta yi kokari ba don haka mu muna da ta yan uwan wayannan matan da aka kwato 'yan uwansu murna da suka ga 'yan uwansu suka fito a wannan daji na sambisa wurin wa'annan mayakan boko haram sannan muna taya ainihin 'yan uwan wa'anda ya zamanto su ba kwato 'yan uwansu ba muna roƙon allah ya sa a kwato 'yan uwansu lahiya su iso inda uwayensu lahiya mai magana shine umar mai harawa gangan Assalamu alaikum murya amerika Ni ne Umaru Filani. Gaskiya mu a rayuwarmu yanzu mu a Najeriya Filani ba da kwanciyar hankali. Yanzu haka maganan nan da nake wallahi wallahi da abin nan nake tabbata ma barayi su hana mana zaman lafiya cikin daji kuma ga mu duk inda muka sa kanmu duk inda muka je kyaman mu ake da waɗanda suke da na ba sa yi mu waɗanda ba ma muna tsare da dabbobin mu wallahi tunda ana cin kakin mu ana kauye muna hakkin rufin shugabanci na gari wallahi addu'a da muke ya ubangiji Allah ka taƙaita muna wannan al'amari shekaran jiya wallahi shanun nawa mu duka an ka kwashe wallahi kuna na ji guda ba a bar nan Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya na je kasanta mu Najeriya duka gaba ɗaya kasa duka ne muke mashi addu'a a samu zaman lafiya ya ubangiji ma madam na gode ku To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a faransa hukumomin kasar suna gudanar da bincike kan zargin sojojin kasar sun yi sun bata yara a jamhuriyar afirka ta tsakiya yayin suna aikin kiyaye zaman lafiya kasar a bara jiya laraba ma'aikatar tsaron kasar ta bada sanarwar cewa hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ƙarshen watan yulin bara ta sanar da gwamnatin kasar cewa yara sun yi zargin sojojin kasar sun yi lalata da su wata kungiyar raji mai fafutukar yaƙi da cutar kanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin faransa sha shida da yin lalata da yara goma maza yan shekaru takwas zuwa goma sha biyar fiye da mutane dubu ɗaya ne jiya laraba suka yi mace kan titunan birnin baltimore da ke jihar maryland a nan amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sanda na birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani masu macin suna neman ganin an yi wa duka amurkawa adalci gungun mutanen sun yi maci daga babbar tashar jiragen ƙasa zuwa helikwatar mulki na birnin sannan suka sake koma inda suka faro da zanga-zangar yan sanda suka ce suna fatar lokacin jama'a sun mutunta dokar hana fita da aka kafa to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen yau sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da wani sabon shiri inda juma'i ali za ta gabatar da shirin sai bango ya tsage Kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga gwamnan jihar Bauchi Malam Isa yi guda domin rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hauwa ogogo wadda ta rasu a daren jiya tana da shekaru 95 a duniya za a kuma yi jana'izar ta da misalin karfe 9 na safiyar yau a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Allah jikanta ya ba dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabu imam aliyu da ya taya na gabatar da shiri da malam sidi da kuma injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.